naira dubu a take da naira shi na tambaya akan mai zuwa sayan kanazir idan aka zo cika jarka naira dubu ka'ida da kuma kamfani a cika ma jarka amma sai shi mai wannan awon wannan kanazir ke sai an bashi naira dubu dubu sai an bashi dubu dubu sannan ya cika ma wannan jarka ne. wannan da aka yi eh. ya wannan ko kuma duk da ya so ya tarayya a'a yace nan shi a tambaya a kan shi shi da ba da ruhu shi a dalahi ko ko mai sai suwa ko sai tare ne a dalahi duk haƙƙi wanda ya kasance haƙƙin ka bai ta sai ka ba da cin hanci dole za ka basuwa to in ka basuwa ba ka da laifi wanda ka ba shi a dalahi amma in ya kasance kai ka ƙirƙiro cin hancin nan da yake mutane mafi so ka bata masu ƙa'ida an kiyaye da wannan ko yakan yi masu sayar da kalandun din na sai suke da wannan ka'ida da bayan aka zo ana ba su cin hanci suna ƙari da wannan da wanda ya ba su ba wanda ke kirin cin hanci da wanda aka ba su sun yi da shi yake shi mai sayar da kalandun kamfani ka biya don haka ashe akwai jin gaggais mu hannu akan ta za a bashi don haka in ya ba da ɗan aka ba ya dubu biyu sannan cika jarka ya yi da ya yi haram dubu biyu ɗan da amsa haram na ranar al'umma zai biya su ga wannan wanda ba ya gobe da ana tsoron wata uku ko hudu ya fita zakka sai wani neman bashi gare shi yana zuwa neman bashi dubu talatin gare shi sai ya ce ga suna ba ka bashi amma aruna ne ba ne ba su a cikin hakkin Allah aruna ne ba su a cikin hakkin Allah kafin lokacin zakka da ya zan ɗebe shi sai ya zan wani ya zo neman bashi ga wani dubu talatin na kayan wata uku shi zakka nan gaba sai wata uku zai zakka sai kawo dubu talatin bashi ce ga dubu talatin aruna ne ba Allah in lokacin yin zakka ya yi zakka ya ga amina wannan kuɗin da ba su wannan kuɗin da ba su ba zama zakka ko ba zama zakka saboda zakka ya yi lokacin ta bai ba ya dai wannan bashi iyaka abin da zai yi in lokaci ya yi shi koma hidda wasu kuɗi ko kuma in yi hidda kuɗi sai ya zo shi kiran shi in yi kira ce ba ya tako na hidda ta ga dubu talatin am ga suna baka zakata in so an kai ga hannu ne ya rika ga hannu shi biya ne ba shi ya na na ko kuma yana iya hidda zakat saboda wa masu ba su kawo waɗanda ya suka tabbas in Allah ya so za su biya shi yana gama lisani ne na da zakat tare da waɗancan ba su ko kuma abin da zai gare ka shi kawai ka'ida hidda zakka idan kana da bashin da haka biya bashi ke kasance marjuwun na wanda haka dan malam a baka na shi na ga hannun mutum wanda ya kasance mai kyakkyawan mu'amala ne da ka bukaci bashin nan kana ya amsu su gare shi to kana kara da wannan kuɗin ka yadda da ka bashin da ka sace shi na da wani karɓa in ka zo karɓa ta da kyar ka same shi to ba ka da sahi da cikin zakarka ko ba so lokaci kule ya sai ka mashi mutum ka amshi kuɗi ga hannun mutum da ya kasance mai kyakkyawar mu'amala ta tsakanin ka da shi kakka masa mai sai kuɗi sun shigo ga hannun sannan ka yadda zakka yadda akwai mu'amala mai kyawu to ba sai ka ainihin amsa kuɗin da aka hannu ne ba sai ka nisa abin da aka hannu ka ran ba su sun tanu a da kasance mu'amala su bai kyawuta sai ka yi da zakka masu riko ko take take sai ka tara bashi su daban sai lokacin da ka amsa bashi nan sai ka yi zakka wannan kuɗin. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Shifan mallan cikin maganar zakka ɗin. Na'am. Kuma irin mutum ya saba yadda zakka yana ba mutum. Eh. Sai ya zan kila ka kai mai lalurar ka ta kuɗi. Eh. sai sai ya ce to ka bari in zai ba da zakka in zai ba sai ya bibi kuɗin nan na zakka daidai abin da kaka bukata sai ya ba eh. shin zakkan nan ta ko ko dai ka lalura kana ba ai eh tabbar da an gaita ne ya ce ka ci da can da aka ce can wanda shi wanda ya ba da tambayar wato mutum na kai bukata ne ya saba bashi zakka kuma ya san zakkar da ta kusa hmm. to sai zan shi mai zakka sai bai bashi abin da lalura sai ya bari da zai hidda zakka sai ya ɗibi gwagwaron abin da ya sai na isa ce lalura sai ya bashi dan ya wannan lalura ko lokacin hisuwa na eh. da lokacin hidda zakka yi eh. sai ya ɗibi gwagwaron abin da ka isa wancan lalura sai ya bashi eh. zakka ta yi daidai kuma magana farmata a liƙin nan malam shekarar da an ce dubu ɗaya da ɗari Hmm. yau kuma an ce a'a kure na taliki dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da ɗari watan mutaba'atu da attambiyu ba ala ta lafiya ruwa ya ce su a ɗari uku da arba'in da ɗari ko ɗari uku da arba'in da takwas wannan an gaba masu ne ya tsaya bakin nan zai kawo eh. bakin nan suna ta tsaya bakin nan abayin da hadisi mawazo sallallahu alaihi wasallam amma wani masu ce ana kawo wani malikun asin ya ce kawo wani tsayawa na farilla na isuwa na sunna na an gane ko ina da zafi da gaba da yi wannan gani ya ce bai abin da suka an sa ƙarshen shekara da mutane suna sana'a da su amma suna ba su wata kyauta watan ɗaya har na na bai musulmi na ya ce ta halaccin an sa wannan kyauta don yana sayan sana'u da su su na din eh, kyauta wadda aka ba su a ƙarshen shekara eh. ko irin ta kamfuna hakan da to kyauta aka doka tun da kyauta an kashe don haka matsayin ta matsayin kyauta matsayin ana amsa kyauta ga hannu kafin mutum sallallahu alaihi ya karba kuma ya ce wai yana da kafayen ya ce wanda ya yi mahalki wai mai gadi masallacin wanzu sallallahu alaihi ya yi mahalki hmm. sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fasa da wasu abubuwa sai ko shi ma ya faɗa mutane daga cikin su haka cewa azumi a tare da azumi to sai an ka buga takardu ana rabawa ya ce a hukuncin takardu ne su kuma ana ce mutane su sake yin tasiriyar su ba mutane wannan wannan mahalki ƙarya ce babu mai gane masallacin madina mutum guda ko kuma da hafarci inda kamar manzo sallallahu alaihi wasallam babu shi sannan ba a naskantar da mafarki saboda tashri'i a ciki cewa a yi kaza a yi kaza manzo Allah ce a yi kaza a babu wannan abinda an ka samu rubuce ga sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam baki ne kenan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati babu sauran wahali wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ka faɗa mun mutane ya da a yi in bai da shari'a ba na manzo a bari ma wani masu ana gaskiya ne amma irin waɗanda ababa kan ce cewa wai mutum dubu kaza na shiga wuta mutum dubu kaza na shiga a janna da ya kunga a karanta kaza a karanta kaza a karanta kaza ba wani ainihin yanzu ka koma ga ingancin isnadi an ka ce mai gadin mai masallacin mazo ko ni a suna ne eh? sannan masu gadin masu galin masallacin mazo mutum zauna babu mutum guda in mutum ya zo da kaga aiwa da masallaci yake ya san ma mai ya ka ko zan shi ba sannan kuma ta takarda ya an kai sun hukumar saudiya sun gaba ne an kai zai lokacin da an kawo cikin sun da san duniya babu wani stamp babu wani abin kuma takarda ga an yi shekaru ana mutu ga karya don haka wannan karya shi an yi karya an jira ga mazo sallallahu alaihi wasallam mazo sallallahu alaihi wasallam cewa man kazaba alayya muta'ammida faqad yatafawu amma qala min al-jahil kun yi karya ne da zaman shi ne ya fita tambaya wanda shalin ne na game da sayin talabijin ba da tv ba da ko kuma waya ko nemo ko kuma umarni da kudin dabbar da an ka ci suwa da haramun wanda an ka sai suwa. a sayan talabijin ba taskin ko sayan rediyo ba taskin ko kuma sayan mi ko hansan ba taskin haram na haram na duk abin da za ka sayi ba abu da ba haram na kina cikin akal umman nas bil batil la ta'kulu ku bainakum bil ne. illa an ya ta an tagada ku. kaga gana in kadi ba babu rikici ne saboda ne an kada shi abin da kasi ka'ida ta sai ka san abin da ka kasi ka san lafiya da sannan kasi amma wannan ya zan caca in ka samu hasara ne ka kai hasara kiya cikin akal su nas bil ne. haram ne dabbar da an ci su al'arab sai an sai shi ne an hukuncin cewa

kaga yanzu ko tabbaya da ya tabar mai abu ya shi kaga yanzu alal misali wanda a da dabba shi na cishe shi da kuɗin haram ko kaga dai dabba an cishe shi da kuɗin haram to dai sai da dabban nan sai ta fito ta baka dama abinda malum masu kaci kuɗi in ka san na haram na kada ka amsa sai ya abin da ya kasance musu harafunna amma rawo in yi sata ya dafa abinci ga yi ce kai gidan ci ka samu ka ci ko ne ba ka samu ka ci saboda abin da ya riga ya halaka ko ka ci ko ka ci lalace ya zai amma duk abin da ba musu halaka da hannu ko kuma ya dauko ba ka inda ka san ɓarawo da kai karba balle haka karbi kuɗi ne kin ne kin da ya ko wani abu yi yi wannan haram na in ya baka ta amsa ka hannu ya ta haramta ka ci haram ba gaskiya a karbar kallawa a karbar kallawa da bayanin da ka yi da cewa game da harkar testing kamar irin kayan kwamfuta da muke sowa wanda ke cikin babu wurin testing ɗinsu sai mun zo gida na muka testing da kayayyakin mu to su koya suke a ƙa'ida ce duk abin da za ka sayi eh. wanda ya kasance shi da hadari eh. ya kamata a koya sannan a doka wacan ba su da kayan tasta ya eh, ka sabo abu na da sai cikin kwali to suna baka dama in ka tafi ka samu matsala a goma eh kuna ba da wannan dama sai wannan babu komi ma a haka na ana ana sai da abu eh. akan ka tafi ka diba a gani akan hijibai in ka zo abin da in yayi ka biya in bai maka goma amma akwai ka'ida da kasance a sa hmm. kai ko ka'ida ka bude sai ka samu shaida shi a ƙa'idar shi ya dai da ita ga nan a bude abu wanda aka hadari to shi da haka da za ka sa ka ce ruwa ne ka tsaya buɗe mai yau gare ka to in ka samu matsala sai hakuma ka ce gaba gaba ne da buɗe gaba ga wani da ko duka dukkanin su masana ne sai cikin shafaya ya ce sayin hukuncin sayin littafi eh. gashi an ce abin da ba a san wanda yake ba akwai matsala wurin su kamar cikin ba shi to ai littafin shi suna gari ko in an ka ce yanzu alal misali wanga littafi an yi shi akan abin da shahi mu'amala kaza ko akan buyuwa an ka littafi ko akan sallah an ka littafi ko akan azumi an ka littafi kaga in ba in ba ban gudu littafi ban gudu littafi shi hagu da an da littafi ke karanta ba ko a to shi ko wannan nadiri na samun littafin rashin lahiya ciki kuma sannan akwai ka'ida ko su masu littafin suna cewa in ka samu rashin lahiya ga littafi kan bai sama suna rubuta maka su ma sai su kai kano to ko kano su kai inda an ka boshi ka'ida ce wannan sai kai kwafin kafiri a ba a kai kwafi na ga kafiri masu kai ga kafirai su bar kai ba a ba da littafi ga hannun kafiri don qur'ani mai tsarki ne don haka shi ko kafiri na lisa ne don ga duk yan ƙur'ani ne to ba za a kai kafiri shi kuɗi ba ko cikakke ko da ayoyin alkur'ani ba a ba su amma kuma malum sun yi magana can ya ahli kitabi ta alu ila kan tisba'i bayan da bai lakum Allah na abudu illa Allah wannan in ka diba ayi rago da an kai kama kuma ya amsa ya rika don haka wasu malum sun ce inda ayoyi na kan da babu komi amma shi cewa an kadi ba shi ne an ka zo ga imani ko ba ba ce masallaci na wanda ya kasance daga sati sai sati aka bula shi ma'ana daga jama'a sai jama'a eh. ba a masa nawar ciki domin eh. na ya jama'a na wanda aka yi ya kasance wa fi shira da bihi wa kasbi tabi da habihi wa iqamatul hamsa taradun wa fi shira da bihi shin masallaci ya hanka ce na juma'a na sayarwa ke? wa kasbi tabi da habihi sannan masallaci an kace na juma'a na lalle sai an ce juma'a an kama ta har abada shi ne ko an samu a sa lokacin da a ce za a yi sallah cikin masallacin ga shekara 20 in shekara 20 zuwa an kare an bar juma'a cikin za a mai sai makaranta an kiyaye da wannan wai kamatul hamsi shin sai masallaci wanda aka hamsu salawa da shi aka juma'a ciki ne ko ba sai shi ba to wannan maluma sai